jama'a musulmi barkamu da sake haɗuwa a wannan masallaci namu masjidu ali bin abi talib wanda ke wannan yankin anguwa madinar zazzau a nan garin zaria a lardin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna safiyar lahadi sha shida ga watan ramadan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da sha shida ga watan uku shekarar da dubu biyu da ashirin da biyar muna ƙara yi wa iyayenmu mata barkanmu da sake haɗuwa a wannan karo na uku da muke gabatar da muhabara a cikin wannan wata mai albarka watan ramadan na wannan shekara da muka ambata muna roƙon allah maɗaukacin sarki ya karɓa mana ibadunmu Allah ubangiji ya dakatar da mu duniya da lafiya a kai tsaye ba tare da bata lokaci ba muna so insha Allah idan Allah ya sahale mana za mu yi ƙoƙarin kammala taƙaita bayanai akan wannan muhabara wanda muka yi wasaki da san Allah ko kuma ƙaunar Allah da manzansa. A yau za mu tashi kan zaɓen da zai yi bayanin menene sifofin waɗanda suke ƙaunan Allah in ba ku manta ba mun jiyo shimfiɗa a baya akan me ake nufi da san Allah ko kuma me yasa ya kamata ɗan adam a ce yana san Allah yana ƙaunan Allah har muka zo muka yi bayani game da waɗanne abubuwa ya kamata mutum ya tambaye shi wanda zai taimaka mishi wajen ya gano shin da gaske yana san Allah idan aka ce ƙaunar Allah da gaske ne ko kuwa akwai abubuwan da ya kamata mutum ya ƙara dubawa malam yake sifatul muhibbina ga sifofin masu ƙaunar Allah wa min sifati ahli mahabba wa min sifati mahabba ma zakarahu Allah azza wa jalla fi qawlihi daga cikin sifofi da ya kamata mutum ya tabbatar da cewa yana da su kafin ya zama daga cikin masu ƙaunar Allah akwai wasu daga ciki wanda Allah ya ambata a cikin faɗinsa aya ta 54 a cikin suratul ma'ida Allah yake ya ayyuhal ladina amanu may yartadda minkum an dinihi ya'ti Allahu الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء wallahu wasi'un alim a cikin waɗannan bayani da ayan ke ɗauke da su akwai wasu manyan sifofi guda hudu wanda Allah ya ambata suna daga cikin sifofin masu ƙaunan Allah da haka sai mu saurari bayanin dalla dalla insha Allah Allah madaukakin sarki ce ya ku waɗanda kuka bani imani da gaskiya man yartadda minkum an dinihi wane ne zai yi ridda daga addininsa me ake nufi da wanda zai yi ridda shine wanda zai daina bin shari'o'in da Allah ya aiko sannan kuma ya ainihin wato ya ƙi ba da kula game da ainihin wato shari'o'in Allah Allah ya ce to fa sawfa ya'ti Allahu bi Ka kaji da kyau da sannu Allah zai kawo wasu al'umma yuhibbuhum wa yuhibbunahu to kun ji muhallu shahid kenan waɗannan al'umma Allah na ƙaunansu, su su ma suna ƙaunan Allah kaga Allah da kanshi ya tabbatar da cewa suna ƙaunan shi ina fata an gane to abin tambaya shine me yasa Allah yake suna ƙaunan shi kuma shi ma yana ƙaunan su sai Allah ya bayanin wasu halaye na waɗannan al'umma guda hudu na ɗaya Allah yake azillatin alal mu'minina suna da sauƙin kai da sauƙin hali ga ɗan uwansu masu imani da haka duk wanda ya ga cewa wato musulmai ɗan uwanshi shi suna ganin shi da sauƙin hali suna jin daɗin mu'amala da shi to wannan ya cika ɗaya kenan daga cikin waɗannan sifofi da za mu ji a cikin ayan nan sannan na biyu a izzatin alal kafirin sannan suna da tsanani ga ainihin wato waɗanda suke kafirai ba su da sauƙi game da kafirai saboda kafiri ya nuna ƙiyayya da Allah shi yasa bai imani da Allah ba to duk wanda yake kin Allah kuwa a matsayin ka na mai kaunan Allah to kai ma baka kaunan shi shi yasa Allah yake a izzatun alal kafirin suna da tsanani ga kafirai yujahiduna fi sabilillah sifa ta uku kenan a koda yaushe in ka gansu kokarin su wajen wato yada addinin Allah ne ko dai su yada da ilimin da Allah ya sanashe su ko su taimakawa addini da dukiyar da Allah ya ba su ko su raya addinin da rai da lafiyar da Allah ya ba su ko kuma su yaƙi makiya addinin ta hanyar ɗaukar takobi da makami wato waɗanda za su hana addinin Allah ko su hana bayan Allah yin addinin Allah waɗannan duk suna ƙarƙashin abin da ake nufi da jihadi ina fata an gane to kenan ashe jihadi ba wai yaki bane kawai kenan a'a mutum na iya yin jihadi da duk abin da Allah ya bashi idan Allah ya baka ilimi za ka yi jihadi ta hanyar karantar da al'umma abin da Allah ya sanashe ka idan Allah ya baka dukiya wadata kenan za ka yi jihadi wajen addinin Allah ta hanyar wato kashe dukiyanka a wajen yada addinin Allah idan Allah ya ba mutum rai da lafiya to za ka yi jihadi a kan addini ta hanyar ka ainihin wato raya shari'ar da Allah ya aiko a karan kanka da lafiyanka da rayuwanka sannan matakin jihadi na ƙarshe shi ne wanda aka sani da jihadi na ainihin wato ɗaukan makami a yaƙi waɗanda suka ce ba za su bar addinin Allah ya zauna lafiya ba jama'a an gane wannan da ke ko sifansu ta hudu sai Allah maɗaukacin sarki ce wala yakhafuna laumata ilimi. waɗannan bayan Allah ba sa jin tsoron zargin mai zargi akan abin da suke yi na addinin Allah da haka dan mutum zai yi addini sai ya zan wasu za su rinka zargin shi to wannan ba zai sa su fasa addinin ba ka san akwai waɗanda suke yin abin da Allah yake so saboda suna jin tsoron zargin mutane to duk wanda yake jin tsoron zargin mutane ya ƙi bauta wa Allah to wannan ba shi daga cikin waɗanda suke ƙaunar Allah ƙauna ta hakika jama'a gane wannan ke ko da haka in dai akan addinin Allah ne baka damu da kowa ba da haka dan ki sanya hijabi ki fito cikin sutura na musulunci mutane za su kalle ki suna miki dariya ko suna cewa kun ganta ita wannan ba ƙauyewa ce ba ta waye ba kuma gashi fa tana da digiri to ai digirin ki digirin yan wuta ne in ba za ki yi abin da Allah yake ba ina fata an gane da haka wai don mutane za su zarge ki ko za su ce ke ba ya ce wannan ba zai sa ki fasa yin abin da Allah yake so ba to wannan shine sifa ta hudu daga cikin sifofin waɗannan bayi da Allah yake suna ƙaunan shi shi ma yana ƙaunan shi ya Allah yake zalika fadlullah wannan shine falalan Allah yu'tihi man sha. Allah na baiwa wanda ya ga dama daga cikin falalansa wallahu wasi'un alim Allah maɗaukacin sarki ne yalwan falala ne da arziki alimun kuma masani ne ga abin da mutane suke aikatawa to waɗannan abubuwan shi ne malam yake son ya ɗaukar mana su gaba bayan gaba ya ƙara mana wato fashin baƙi a kansu sai ya ce zakara subhanahu lahum arba'u alamati sai Allah mabuwayi da ɗaukaka sai ya ambata wasu alamomi guda hudu na waɗannan bayan al'ula alama ta farko annahum azillatin alal mu'minin lallai bayan Allah masu ƙaunan Allah suna da sauƙin hali ga 'yan uwansu masu imani me yake nufi da wannan sai ce ai ruhama'un mushfiqina alaihim wato suna da tausayi suna kuma da ainihin wato jin ƙai ga mu'minan ƴan uwansu da haka ba za ka same su cikin masu kuntata wa muminai ba idan attajirai ne ba za su kuntata wa muminai ta hanyar tsawwala farashi a kayan wato kasuwar da suke siyarwa ba idan masu ainihin wato ƙarfin mulki ne ba za su kuntata wa bayan Allah muminai akan ainihin wato jagorancin da suke yi ba su sanya musu tsadar rayuwa da ba su yi wannan ba to idan mutum ya ce to ai Allah ya sa dama ban da wadata kuma ni ba mai mulki ba ne. sai ka duba muminan da ke kewaye da kai tun daga makwabtanka da mutanen gidanka yaya alaƙanka da su shin suna jin rashin daɗi sakamakon zama da kai to kai ma ba ka ƙaunan Allah amma muminai suna samun sauƙi ko da daidai da aikin gida da kake yi ne na ainihin wato kasuwanci irin na gida kana kulla sabulu kana kulla omo kana siyar da siga kana yi wa al'umman manzon Allah sauki to alaman kai kana kaunan Allah ne ana fahimta ko a aikin da kake yi na sana'a kai kafinta ne ke tela ce ke kaza ne a cikin wannan aikin kina nema wa al'umma musulmi sauki to alaman kina kaunan Allah amma in mutane na ba da labari cewa kai ai wance ba ta da sauki komai nata tsawalawa take yi ba ta da daɗin mu'amala daga yaran ka fara mu'amala da ita yanzu za ta fara kunci ta fara ainihin wato nuna damuwa ba za ka ji daɗi ba to alaman ba ka da imani ba ka ƙaunan Allah ina fatan jama'a an gane da haka malam yake cewa qala afa'un rahimahullah wani babban malami ce malaman musulunci ne, suna afa ibnu abi raba Allah ya ji kanshi da rahma yace lil mu'minina kalwaladi liwalidi wato ka zamo tsakaninka da ‘yan uwanka muminai kamar yadda iyaye suke jin tausayi ‘ya'yansu ne mu nan za mu iya fahimtar irin alaƙa da yake tsakanin iyaye da ‘ya'ya ko ka san iyaye suna ƙaunar ‘ya'yansu suna jin tausayinsu duk wani abu da zai sa su cikin kunci ƙoƙari za su yi su yaye musu wannan kuncin ko to irin haka ake so ka zamo ga muminai yan uwanka ka zama akwai tausayi tausayin muminai tsakaninka da su to idan kana da irin wannan halin tsakani da Allah zai yi a ce kana da daman ka kawo man mutane sauki kuma ka kuntata musu ba zai yi ba za a baka kudin transforman al'umman anguwa kaza ka je ka cinye kudin ka sa su cikin tsanani kai kana kwanciya cikin haske da fitilla da fanka su kuma suna kwanciya cikin duhu da zafi da tsauro zai yi ba zai yi ba idan kai jami'in lafiya ne kana aiki a asibiti kana yin wato a duba marasa lafiya za ka kuntata wa masu zuwa neman sauki ko lafiya a wajenka ba za ka kuntata musu ba kana siyar da magani maganin da ya kamata a siyar naira goma naira ashirin sai ka rinka cewa dubu ɗaya dubu biyu to alaman kai ba ka daga cikin waɗanda Allah ya sifanta masu wannan sifa na ƙaunan Allah da kuma Allah yake ƙaunan shi. ina fata an gane da ka ko da yaushe ka rinka duba yaya kake ji idan kana da ɗa ƙarami wanda yake da buƙata a wajenka a matsayinka na uwa ko a matsayinka na uba to irin wannan tausayin ake sa ka rinka nuna wa ƴan uwanka musulmai a ƙarƙashin haka idan kana da rijiya a gidanka makwabtanka su kuma ba su da rijiya suna neman ruwan da za su sha su yi alwala su wa Allah ibada su wa annabi salati sai suka zo da Allah a san mana ruwa za ka hana su ba za ka hana su ba alaman kana da tausayi ga 'yan uwanka kenan amma in ka ce a'a wallahi mu fa ba zai yi ba fa kowa ya san yadda zai yi ka kawo musu sauki ko ka kawo musu kunci ne kunci ina fata ana ganewa Allah ya sa mu dace da aka sai malam afawu ya ci gaba da cewa wa alal kafirina kal asadi ala faritatihi amma idan suka zo mu'amala da kafirai to kamar yadda wato zaki ko damusa yake da tsanani idan ya samu abinci to haka ake son ka tsananta wanda ba muni irin ka ba wa haka za kana nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malam yace wannan shine halin manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi layyinan annabi yana da saukin hali ba wanda ya taɓa yin mu'amala da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo cikin kunci yana cewa kai Allah annabin nan da ya saka tsanani babu aka ce manzan Allah duk wanda ya mu'amala da shi sai ya ji daɗin mu'amala ku duba irin saukin halin manzan Allah wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi yana cikin masallaci da shi da sahabbai irin yadda muke zaunan nan kawai sai ga wani ba kuna ji ba nan ya zo da abin hawan shi kamar ka ce da jakin shi ko raƙumi ko doki kawai sai ya kuso cikin masallaci da wannan jakin ga mutane ana zaune fa amma kawai ya jawo jakin shi kawai ya kawo shi cikin masallaci kun ga kuma kuna dariya ko inda yanzu ne wata daga can za ta gaura mushi mari aka ne kowa haka bane amma a lokacin sai sahabbai suka tsawata mushi sai annabi ce a ku kyale shi ku bi shi a hankali da kuka ga ya aikata haka shi a wajen shi bai san abin da yayi bai kamata ba da haka cikin ruwan sanyi za ku yi shi bayani ya fahimta to daga nan sai mutum ya fara ganin a wannan wani irin mutum ne mai saukin hali sauran mutane sun taso za su yi mushi a tara a tara amma ya ce a kyale shi to kun ya fara tunanin wannan mutumin kirki ne to shi kenan sai aka nuna mishi inda zai je ya ɗaura jakin shi sai ya ɗaura jakin shi da ya shigo kuma sai ya ce barka barka da Allah ina Muhammadu ne yake ne kun san ba ƙauye wani lokacin abubuwan nasu sai a hankali to haka manzo Allah yake tawo nan kuta me ya bukatan ka sai ce kai tsaya ina ina son in kama ruwa kawai sai je gefen masallaci ba. sai ya duka kawai sai kama fitsari ai nan ne sabon suka ce to bai kamata a kyale shi ba a bai kai shi sai na bai ta a kakku da ke shi ku kyale shi ya gama fitsarin shi cikin natsuwa ya gama tsaf sai ya miƙe ya ce yauwa ina ma na tsaya ɗazu <laughs> sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu kaga wannan ɗaki ɗakin Allah ne bai kamata a ce ana yin abin ƙazanta a ciki ba manzo Allah sai ce ku kuma sahabbai ku je ku ɗibo ruwa guga guda ku zo ku zuba a kan fukarin da yi shi ke ya tsarkake shi ana fahimta ko to me ya faru da wannan mutumin ya zo ya zauna gaban manzan Allah ashe ya zo ya musulunta ne to kuma ya ji labarin ana ta cewa mutumin bai da kirki ba shi da mu'amala ba shi da kaza ba shi da kaza da Allah yanzu ne ya zo inda annabi ya sa an jibge shi zai gaskata wancan magana ko ba zai gaskata ba amma da ya ga sabanin haka yanzu hankalin shi zai natsu ko ba zai natsu ba shi ne yana ganin wannan halin manzo Allah sai sai na yarda addinin gaskiya ka zo da shi ba na kalmar shahada sai musulmi to kun ga wannan na daga cikin sakamakon da ake samu gwargwado da mutum yake da saukin hali jama'a gane wannan da ke ko to me zai faru mutumin bayan an gama sai aka tashi za a yi sallah ko shi ko wani shi ana cikin sallah shi ne san ba a magana ana sallah ba da haka an kabarta sallah kawai sai kama hira ya ce wai me ake yi ne yanzu sai mutane na ta mushi mm, mm, mm, <laughs> an ji hannun da kyau ko ana mai wannan uhu oh, ɗin kuma sai ya ce kun ci waku ku tsale ni yi magana <laughs> da kawai kenan da aka ƙi da sallan tsaf sai manzo Allah ya ƙara kiran shi yace kaga wannan ibada da ka gani in ana yi Allah ake bautawa da haka ba a surutu a ciki sai ce Allah sarki ai ban sani ba ne sai to amma suna ta hararana ji na ruwana da su shikenan mutumin da ya gama karɓar musulunci sai ce to zan yi addu'a kafin tafi garinmu ya ce ya Allah a cikin masallacin nan da gari sai annabi za ka shigar da mu aljanna amma duk sauran ka sai da za ka yi da su da Allah me yasa ya faɗi wannan magana irin sokin halin manzan Allah jama'a gane wannan da ko shi yasa duk inda mutum yake da saukin hali za ka ga zukatan mutane na kaunan amma duk inda mutum ya cika tsanantawa za ka ga mutane dare mushi suke yi to wannan na daga cikin abin da ya sa aka sifanta mutanen kirki da cewa azillatin alal mu'minina jama'a an gane wannan da ke ko da aka kowannen mu ce mu tambaye kawunan mu a anguwannin mu yaya mutane ke ba da labarin mu suna cewa muna da saukin hali ko ko masifaffu fitinannu masa akwai wanda sunan shi kenan a anguwa kai wance fitinanniyan nan masifaffiyan nan to shi kenan sun ɓata wato alaƙanki da Allah da aka kirmar maza ki je ki gyara halayenki ki zama mutum ya kirki a cikin al'umma jama'a an fahimta ko sannan ya ci gaba da cewa rahiman manzon Allah yana da jin kai yana da jin tausayi bil mu'minina amma ga masu imani kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya fanta shi a cikin alkur'ani Allah yake laqad ja'akum rasulun min anfusikum hakika wani manzo ya zo daga cikinku wato daga cikinku ko al'ummar larabawa azizun alaihi ma anittum duk wani abu da zai baku wahala manzon Allah ya abun na damun shi an gane wannan da ke ko harisun alaikum yana da kwaɗayi a kanku bil mu'minina ra'ufur rahim sannan yana da jin kai yana da tausayi ga masu imani wa qala ta'ala a wani wajen Allah ya ƙara sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yake sabima rahmatin min Allah linta lahum saboda tausayi da jin kai daga wajen Allah maɗaukakin sarki ya sa kake da saukin hali Allah ya ce walau kunta fadlan ghaliza da a ce kai ma masifaffe ne kai ya manzan Allah mai zafin hali mai kaushi mara sassauci lan faddu min haulika ba wanda zai yi imani da kai da kowa ya watsa maka jama'a gane wannan da ko da haka kowa sai ya kokari ya ga ya gyara halayen shi tsakanin shi da al'umma ya rinka nuna wa mutane jin kai da tausayi ya daina nuna wa mutane tsanani da ainihin wato rashin a sauki Allah ya sa mu dace to wannan sifa na farko kenan asaniya sai na biyu Allah ya ce a izzatin alal kafirin to amma idan tsakaninsu da waɗanda suke kafirai ne to a nan ba sa nuna musu irin tausayi da suke nuna wa 'yan uwansu saboda shi kafiri ya riga ya nuna rashin kirki wa Allah ina fata an gane ma nan abin da zamu zo mu fahimta shine ba wai ana ce maka kenan kuma duk inda kaga kafuri ko kika ga wata kafara za ta wuce kina zuwa kawai ki gaura mata mali saboda an ce ki tsanani a'a ba abin da ake nufi kenan ba ana nufin irin yadda za ka rinka nuna wa muminai jin kai da tausayi to ya zama ba irin shi ne za ka nuna waɗanda ba muminai ba saboda su gane alaƙan da yake tsakaninka da masu imani ya fi ƙarfi da aka su ma su yi imani su ga yadda za ka yi alaka da su an gane wannan da ko ku rinka nuna musu halayen musulunci yadda za su gane musulunci to addini ne na gaskiya mana yace qala ibn kathir imam ibnu Katil da ya zo fassara wannan gaba a cikin alqur'ani yace hadihi sifatul mu'minin wannan shine sifan bayan Allah masu imani ah, an yakuna ahaduhum mutawabi'an li akhihi wa waliyihi kun gani ko Ɗayansu yana da wato ƙanƙan da kansa da ɗan uwansa sannan yana da ƙanƙan da kai da ainihin wato waɗanda yake jibintan al'amarinsu sai yake muta'azzizan ala khasmihi wa aduwihi amma yana da nuna izza ga wanda yake abokin husumarsa kuma makiyinsa a addini to wannan izzan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana shi a cikin wasu hadisai shine idan wani abu ya haɗa ka tsakaninka da wanda ba musulmi ba to kada ka nuna kai kaskantacce ne a wajen shi shine ma'anar izza an gane wannan da kyau ko ka san wasu musulman idan suka haɗu da waɗanda ba musulmai ba sai ya rinka nuna shi ne kaskantacce shi ta wulakanta shi kuma yana karɓan wannan wulakancin musulmi baya karɓan wulakanci da haka in a wajen karatu ne ka nuna ƙoƙarinka ya fi nashi da haka sai dai shi ya zo ya tambaye ka wato wani abu da bai gane ba amma ba wai kai ka je ka kaskantar da kanka a gaban shi yana wulakanta ka ba an fahimta ko sannan a hanya idan hanya ya haɗa ka da wanda ba musulmi ba aka ce to kai ne za ka yi tafiya a tsakiyar hanya shi sai dai ya kauce amma kaka nuna cewa a ah, Sisiliya, Sisiliya zo ki wuce wallahi ni ba ruwa na ina ce ce suke da izza a kanta. Ana fahimta ko? Sannan kuma, Malam Ibnu Katsir ya ci gaba da cewa, a mutawa bi an bi akhihi wa wali muta'azzizan ala khasmihi wa abihi kama qala ta'ala kama yadda Allah ya sifanta sahabban manzon Allah a cikin suratul fatih ko Allah yace muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa Muhammadu lallai manzon Allah ne wallazina ma'ahu waɗanda suke tare da shi kuwa ashidda'u 'alal kuffari suna nuna tsanani ga kafirai ruhama'u bainahum amma tsakankanin su suna da jin kai wa fi sifati sallallahu alaihi wa sallam a cikin sifar manzon Allah kuwa Ira da mutum Allah tabbata gare shi da mutanen gidan shi aka ce annahu abdahuk alqattal manzan Allah yana da sakin fuska ga masu imani amma kuma yana da tsanani musamman wajen yaƙi akan kafirai ina fata an gane fa huwa dhaqukun li iso ka gani ko manzan Allah yana da sakin fuska ga waɗanda suke wato a waɗanda yake jibinta al'amarin su qattalun li a'da'ihi li a'da'ihi amma ga makiyansa fa to yana da ainihin wato kaifin takobi ba shi da sauki a salisa abu na uku a cikin sifofi da muka ji a cikin wannan ayar aljihadu fi sabilillah shine kokari wajen yada addinin Allah bin nafsi wannan yaki akan addinin za ka yi da lafiyanka shine maganar da muka yi ko da rayuwanka da lafiyanka wal yadi za ka yi da hannunka wallisan za ka yi da harshenka abinda Allah ya sanace ka ka yi umarni da kyakkyawa ka hana mummuna walmal kuma za ka yi da dukiyanka Za ka idan aka kira cewa ana son a bada gudunmuwa wajen taimakawa addini ka zama kan gaba cikin masu taimakawa addini shi yasa Allah a cikin alkur'ani da Allah ya tashi sifanta bayi na gari waɗanda suke siyan aljanna da rayuwarsu Allah madaukakin sarki yake cewa yujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim suna yaƙi wajen ɗaukaka addinin Allah sai aka gabatar da dukiya saboda dukiya ya fi soyuwa ga ma'abuci dukiya baya son fitarwa amma kai tunda aljanna kake nema za ka iya kashe ko nawa ne akan addinin Allah ba ka jin kyashi sannan bi anfusihim da kuma da rayukansu wa zalika tahqiqu da'wal mahabba wannan shi yake ƙara gaskata cewa lallai mutum yana ƙaunar Allah arabi'a abu na hudu annahum la ta'khudhuhum fillahi Masala, Ini, da sifan ta ƙarshe. ba sa jin kunyan mara kunya wajen addinin Allah ai ba haushe ma cewa kunyan mara kunya ko to amma a wajen addini ba wajen neman duniya ba ka san wata za ta yi tsiya take take jawo wannan karin magana ko yawa za ta yi rashin mutunci kenan yin allazi kunya mara kunya ai asara ne a'a a wajen addini ake magana ina fata an gane yawa duk wani abu na addini ka yi shi yadda Allah ce. kada saboda tsoron wani ko kunyan wani ka ƙi an gane wannan da kyau ko ka san akwai waɗanda in ma suka je waje wai saboda su saje da 'yan duniya to su ma ba sa sa haka ne ko ka bane sai ka ga mace ce ne mutunci a gidansu a anguwansa an ta ba ta da wasa da addini amma yau da ta je bariki ta je inda yan duniya suke ita ma sai ta ga ka Allah in na sa hijabi na yi kauyanci to kaga wannan ta ji kunyan mutane ta saba wa Allah kuma ka'ida shine la fa'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq babu wani yin da'a ga wani mahaluki akan abin da zai kai ka ga saba wa Allah abin takaici mata da dama a yau suna kokari wajen biyayyan Allah ta hanyar sanya hijabi da sutura na musulunci amma yau idan aka ce an je biki to fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in ka ga wannan malaman nan da ka santa malama yau ba za ka gane ta ba sai ka ce a'a malama hafiza ke ce haka ke to rana ɗaya dai ta yi rana ɗaya ke shiga wuta ko rana nawa kwana nawa ake iya hanya kafa shiga wuta rana ɗaya ranar tashi ma rana ɗaya ne za a shiga wuta Ba ka wallahi kada mutum ya bari kan zuciya ya kwashi kafan shi har ya biye biya wa 'yan duniya su hallakar da shi su ba su ji kunyan Allah ba suka yi wa Allah fitsara wai sai ke da kike yi wa Allah biyayya wai sai ki ji kunya wai saboda a wajen za a ta miki a izgilanci da an yi magana ta ce he he iskabe ma ashe suna zuwa biki wai ke kuma don ba ta son wannan ke ma sai ki kira hijabi ke ma ki je ki fance fance fuska ki zama kamar wata dodo haka ne kuma haka bane a ta ɗauke ɗauken hotuna ba hijabi tsirara saboda wai za a yi wato ce ke ma wayayye sai a ce tun da kin nuna ke kin waye a ce kin san duniya to wallahi za ki ci wuta yawa in kin san ba za ku iya jurewa yi wa Allah ɗara a wajen ba to tun farko ma kada ki je wajen wallahi kada ki je wajen ya fi miki zama lafiya kun ji sifar bayan Allah na ƙarshe shine la yakhafuna fillahi law la'im. wannan abin yana sa da yawa suna saba wa Allah amma wallahi asalin su mutanen kirki ne amma wai saboda kawaye ko saboda wasu marasa mutunci da za su zo wani waje da aka su ma ranar wai bari su zama irin to kaga wannan asara ne ko Allah ka raba mu da asara da ka ke riƙi mutanen kirki a matsayin kawayenki duk inda kika kauce hanya ki dawo da ke kan daidai amma daga lokacin da aka ce a matsayinki na mutum ya kirki ba ki da ƙawaye sai mutanen banza da alamar ke ma yar banzan ce saboda irin irin irinka ai zama da madauki kanwa shi ke sa farin kai sannan abokin barawo barawo ne shi ne gaskiyar magana da aka ki riƙi mutanen kirki irinki su zama su ne kawaye ki wallahi duk wacce ba irinki ba za ki buƙatar komai a wajenta ne za ta tsina na miki Wata za ta yi sanadin ki shiga wuta ko mun fahimta jama'a Allah ubangiji ka tsare mu daga shiga wuta amma mu ma sai mun tsare kawunan mu irin waɗannan abubuwa da muke yi wai saboda jin kunya wai wata ma sai ta ce in mm, wallahi da jin kunya lahira ai gara na eh, da na duniya ai gara na lahira ko saboda ba san jin kunya lahira ba Allah ka raba mu da jin kunya duniya da lahira amma mu yi kokari mu tsare addinin mu wannan shine hakikanin imani a zuciya kuma shine hakikanin mun nuna wa Allah muna kaunan Allah Allah ka gafarta mana kurakuranmu ka ba mu iko yi maka da'a a duk inda muka samu kanmu to kun ji wannan kenan da haka ki duba ki ga wani abu ne yake sa ki ki kauce hanyar Allah saboda wai ba ta kan a zarge ki to wannan abun abu ne da zai hallaka ki? mutanen kirki ba sa tsoron duk wanda zai zarge ki in zaka akan addinin Allah ne kuma da zarar mutane sun gane da gaske kike addinin ko su da kansu za su dawo kuma suna girmama ki suna cewa ai in dai wance je wallahi duk abin da za ku yi sai ku kyale ta kawai abin da ta gamsu da shi shine za ta yi shine ta ji Allah ta bi manzon Allah jama'a gane wannan da ke ko Allah ka ƙara mana imani da haka la ya khafu na fillahi law matala mala yake wa hadha alamatu sihhatil mahabba wannan shine hakikanin alamar mutum ya ƙaunaci Allah ƙauna ingantacciya fa kullu muhibbin ya a hudu lawm an mahbubihi domin in da gaske mutum yake ƙaunan abu ko to wallahi duk abin da za a ce mashi baya damuwa ba haka bane ba ku ganin mace idan tana son wani duk yadda mutane za su zo su ta zarginta sai ta ce oh ni dai na ji na gani ba ruwan kowa ba haka bane to amma wajen kaunan Allah sai mutum ya ya kauce hanya to abinda mutum yake so baya damuwa da zargin da za a yi mishi akai baya damuwa da suka akan shi to haka in kana kaunan Allah da gaskiya to da ka ji damuwa dan za a soke ka akan kana yi wa Allah da'a kana yi wa Allah biyayya mala yace falaita bi muhibbin alal fa kullu muhibbin ya'khudhu al-lawma an mahbubihi bi muhibbin alal haqiqa duk wanda kuwa ba zai iya jure shuka da zargi wanda mutane za su yi mai akan abin da yake kauna ba to ba da gaske yake kauna wannan abin ba ina fata an gani Allah ya sa mu dace to bayan da malai kawo wannan gaba sai taho gaba na gaba sai ce bushra wa tahzirin ga wani bishara da kuma abin gargadi bayan ka gane cewa eh to gaskiya ne ya kamata ka kai mataki na ƙololuwa wajen kaunan Allah to ga albishir za a yi maka sannan wanda shi kuma ya kasa kaiwa matakin da zai tabbata mai kaunan Allah ga gargaɗi za a yi mishi za ka kowa sai ya ga wanne ne ya dace da shi mala ya ce wa al'adu huraira al abu huraira ya ba da labari a cikin hadisin bukhari da muslim ya yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce inna allaha idza ahabba abdan lallai Allah mabuwayi da ɗaukaka idan yana kaunan bawa da jibrila sai Allah ya kira mala'ika jibril fa qala sai Allah ya ce mishi inni uhibbu fulanan fa ahibbahu jibril ina kaunan wani daga cikin bayina da haka ina baka umarni kai ma ka kaunace shi ka so shi Yusuf yuhibbu jibril da aka ce malaika jibril ya so shi thumma yunadi fi sama malaika jibril sai zai tara malaikun da ke sama gaba daya kun san shine shugaban malaiku ko sai ya tara dukkan malaiku fa yaqulu sai ya ce inna allaha yuhibbu fulanan ina shaida muku cewa wane cikin bayan Allah to daga yau ya shiga cikin layin waɗanda Allah ke kauna fa ahibbuhu da haka kuma ina ba ku umarni gaba ɗayanku ku ƙaunace shi fa yuhibbuhu ahlus sama'i duk mala'iku da suke a sama sai su ƙaunaci wannan bawa thumma yubau lahu alqabula fil fil'a. daga nan sai a sako ƙaunan shi a cikin zukatan bayi a duniya shine sai a wayi gari sai kaga kowa na ƙaunan shi duk inda mutum ya ji sunan shi sai ya ji wani daɗi a zuciyar shi duk inda mutum ya ji labarin shi sai ya samu wani haske kowa ya rinka jin yana kaunan shi to wannan shine albishir din wa idza abghadha Allahu 'abda ta ɗaya bangaren kuma idan bawa ya lalace ya zama mara kirki har Allah maɗaukakin sarki ya ƙishi to bari shi ma ku ji abin da zai faru da shi da'a jibrila sai Allah ya sake kiran mala'ika jibril fa yaqulu sai Allah ya ce inni ubghidu fulanan wana kam saban shi ya kai sabo zunubin shi ya kai zunubi rashin kirki shi ya kai rashin kirki dan haka daga yau ya shiga cikin lissafin waɗanda ba na kaunansu Allah ne fa zai ce haka Allah ya ce baya kaunanka ai ka shiga uku jama'a gane wannan da ke ko da haka sai Allah ya ce wa mala'ika Jibril fa abghidhu ya ka kai maka kishi fa yubghiduhu jibril sai malaika jibril ya kishi sun mai yunadi fi ahli sama malaika jibril sai fara sai sake tara wato malaiku da ke sama gaba daya idan ya tara su sai ce inna allaha yubghidu fulana to ina shaida muku cewa wane dai to ya zama taɓaɓɓe daga yau domin Allah ya ce yana ƙin shi ba ya ƙaunan shi da haka fa abghiduhu kuma ina ba ku umarni duka ku kishi ala fa yubghidunahu ki kai malaiku sai su ke sai su sa kiyayyar shi a zuciyarsu kuma su da al-baghdha fi ahli al-ard sannan sai a tako kiyayyen shi a cikin zukatan mutane a duniya shine sai ka ga mutanen kirki ba sa kaunan shi kowa da an ambace shi sai ya ji kyaman shi sai ya ji baya san shi a cikin zuciyar shi to mutum ba zai gane wato sakamakon da zai biyo bayan wannan ba sai ranar da ya mutu shine manzan Allah ya sifanta ya yace ranar da wancan mutumin kirkin da Allah ke kauna ranar da zai bar duniya mala'iku za su ta saukowa daga sama kamar ruwan sama suna son su zo su mishi wato ban kwana cewa Allah sarki abin kaunanmu mu yau dai lokaci yayi za ka yi ban kwana da duniya za ka tawo rayuwar mu shi kenan sai su zo su cika gaban shi manzo Allah ya ce a daidai lokacin shi kadai yake ganin waɗannan mala'iku za su zo cikin fararen suturu fuskan suna ƙyalli yana haske sun taho daga lukafaninka daga aljanna sannan da turare daga aljanna suna jiran mala'ikan mutuwa ya zara ranka kawai sai su karɓa su saka cikin wannan likafanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake daga wannan lokacin shi kenan ya fita daga cikin wato hayyacin 'yan duniya ya fara shirin tafiya lahira da haka lokacin da za ku ga kuna ta mishi magana bai ma san kuke cewa ba kuna ce mishi da fanadol? ka sha wannan likita ya fiya a baka oho mai ma kuna yi ba ku zo ku yi ta kiran shi baya jin ku a lokacin ya ga mala'iku kiramil zarara. da haka lokacin shi na yi sai mala'ikan mutuwa ya jira kawai sai ya zara yana zara ran ba za su bar ran a hannun shi ba daidai da wani ido sai su karba Sun sa shi a cikin wannan likafani suna sa sai kanshin turaren kawai zai buɗe sararin samaniya gaba daya mala'iku duk inda suke sai sun ji wannan kanshin sai su rinka cewa kai wannan kanshin ran na wane ne ya mutu a duniya a yau manzo Allah yake sai a ambace ka da sunanka sai a ce wane ne dan wane ko wance ce tsarwa ne da sunan kirki da ake kiranki a duniya zama ana fahimta ko to daga nan sai mala'ikun su ta maka addu'a suna ta nema maka gafara suna ta sanya maka albarka ka ji tun kafin ma labarin mutuwar ka ta kunnin mutane mala'iku na nan suna ta maka addu'a manzo Allah yake sai a rinka tafiya da ran cikin girmamawa kamar yadda ake raka gwamna ko shugaban kasa haka mala'iku za su taraka wannan ran a je sama ta farko a yi sallama nan da nan aka ce wane ne sai a buɗe maka kofa a wuce da kai har sai an je sama ta bakwai ana zuwa sama ta bakwai sai Allah maɗaukacin sarki ya sa maka albarka ya ce dama kai abin ƙauna ta ce na ƙaunace ka saboda kirkinka a duniya da haka a rubuta sunanka a cikin ɗan aljanna shi kenan daga lokacin ka tabbata ɗan aljanna amma sai Allah ya ce kafin lokacin da zan yi tashin duniya ku sake dawo da ran shi cikin girmamawa ku je ku mai da ran shi cikin gangan jikin shi a lokacin sai a dawo da ran ana isowa sai a taras a lokacin kuma yan uwanka sun gama maka sutura da likafani da wankan gawa an saka gangan jikinka a cikin ƙasa shi ne kabarinka mala'ikun su kuma a lokacin sai su zo su same ka kana kwance a cikin kabari sai su mai da ranka cikin jikinka shi ne sai mutum ya numfasa kuma sai ya farka amma ina ka riga ka rabu da rayuwar nan sai dai ka jika cikin kabari to nan ne mala'iku za su zo su yi maka tambaya to amma tun da kai mutumin kirki ne duk tambayan da za a yi za ka ba da amsa yanzu Allah ya ce nan take sai Allah ya sa a faɗaɗa maka wannan faɗin kabarin a maka wani shimfiɗa daga gidan aljanna sannan ƙanshin gidanka a aljanna sai ta buɗo maka kawai cikin ƙabanta da haka da ka buɗe ido sai a nuna maka kawai masaukinka a aljanna nan da nan manzo Allah yake ce ce ya Allah a bari in koma duniya in gaya wa mutane na na zama nan aljanna manzo Allah yake ce a ce ayya ai duk wanda ya zo nan ba komawa da haka kwanta a hankali saura lokaci kaɗan za a tashe ka daga nan sai ya sake yin kwanciya irin kwanciyan ango a daren shi na farko a ɗakin amaryar. haka annabi ya sifanta da Allah baka more ba Ba amma wannan morewar sai ka yi hakuri a nan duniya sai ka ƙi biya wa san zuciya da san rai jama'a an gane wannan da kyau ko to wannan shine albishir din da Allah waye zai san irin wannan albishir din kowa na so ko mu yi kokari mu nuna wa Allah ƙauna na gaskiya to shi kuma wanda ake gargaɗi shi kuma bari ku ji halin da zai samu kanshi manzo Allah yake kin sadda lokacin mutuwan shi ya gabato shi kuma mala'ikun da za su sauko mala'iku ne masu baƙaƙen fuska ba su da sauki jama'a gane wannan da kyau ko su ne za su sauko cikin yanayi na tsoratarwa sai su zo su ta hararen mamacin suna ta cewa ka kusa zuwa za ka ji jiki kai ba ba ka jin magana ba da Allah a ce mutum da daddare tsakar dare kawai ka tashi ka haɗu da wani aljani me kai takwas <laughs> ka ji lahola wala kuwata ko to ka ji tsoron ranar da mala'iku za su zo su ganka a wannan yanayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mala'ikan mutuwa na zuwa Allahu akbar shine Allah ya ba mu labari a cikin suratul Muhammad Allah yake fa kaifa idza tawaffatuhumul mala'ika yadribuna wujuhahum wa adbarahum mala'ikan mutuwa na zuwa mamacin sai ya fara tsalle tsalle wai zai san mutuwa wani mala'ika na kusa da shi kawai sai ya gaura mishi mali zarau tun kafin a zara ran shine a lokacin sai ku ji ire-iren su Allah ya tsare mu da ganin irin mutuwan ba. wallahi wani in kuka je fata wani iri in ya zo mutuwa ku da kanku sai kun tsorata ku rasa ya same shi ne mala'ika ne gaura mishi mali yana buɗe bakin nan kuma yana ihu sai wani ya zo ta baya ya roda musu guduma shine ya diribuna wujuhahu wa adbarahu ta gaba ta baya wannan ya kifa musu mari sai ya je kan wannan ya tallabo irin shaidawo da shi haka zai fara wahala kafin azari rasa sannan lokaci na yi mala'ikan mutuwa aka ce in ya kama ran sai ya kama jijjiga ran sai ya ta tsuntsun musu jijiyan jikin shi shi shine wani za ku ga jini ta hanci jini ta kunni jini ta baki saboda mutumin banza ne a duniya Don Allah wa zai so a yi mishi irin wannan karɓar rai kama jama'a ana fahimta ko manzan Allah ya ce yana gama cizgoran ba sauƙi yadda za a cizgiran sai mala'ikun su zo da wani karara daga gidan wuta ga kuna ga kaikayi sai a saka ran a ciki da aka sai ran ya ta konewa sai ya ta tsoyewa, kawai sai a ji wani wari kamar mushi ka duba yadda ɗaki ke wari bera ya mutu a ɗaki to wannan ba tsera ne ya mutu ba mushen ranka ko ran wannan mara kirkin shine sai ya buɗe sararin sama yanzu Allah yake duk mala'iku sai su ji wannan warin sai su rinka cewa kai wannan wani tsinanne ne kuwa ya lalata mana yanayi mu ma a nan mutum ya ji wari ba yana jin damuwa ba to na mala'ika to daga nan mala'iku za su fara tsine mishi albarka kaga wannan ba arziki ta tare da shi sai shi ma a ɗauki ranshi a kai sama za a je shi ma a da labari ana zuwa sama ta farko mala'ikun da ke kula da ɗin sun sa kwaɗo sun sa sarka sun rufe ko'ina su ce ba hanya shine Allah ya ce la hulahu abuwa bu sama ba za a buɗe musu ƙofa ba da haka daga nan sai mala'iku su ce a ah, wannan lalle ya tafi dan banza mu zai wahalar wato koma ma ba za a buɗe ba daga can sama za su ci goran kawai dawo duniya ba za su yi wahalar dawowa da shi ba ka duba munin yadda aka tafi da shi cikin gata aka dawo da shi cikin gata amma wannan ci goran za a yi da Allah kan da ka yi wannan mutum ya hau idan wani ya zo turo shi daga kan dakalin in ya faɗi kasa ba zai fi ciwo ba Bari a ce ran mutum za a cillo daga can sama sama ta ɗaya da haka manzon Allah ya ce sai iska ya ta kwaɗa ran da duwatsu sai ya je haɗu da wani ƙatar tsauni daram ga wahalan da yake ciki ga kuma wannan azaba sannan tsuntsaye su zo su ta yayya gashi ran kenan fa to idan ya gama galantoyi a sararin samaniya sai ya zo ya fada cikin kabarin shi shi ma daram sai ran ya shiga cikin ran shi shi ma sai ya tashi a firgice yana tashi kuma ga mala'iku masu tambaya su ma su zo mishi ba sauki suna cewa waye ubangijinka ya tashi cikin magajin wahala kuma an ce mai waye ubangijinka an a ruɗe zai tashi da aka ce fasa ihu ita ina ban ma san da kuke cewa ba ita baka sani ba sai duka sai hantari sai azaba wannan shine halin wanda ya saba wa Allah wannan da Allah labarin ma akwai daɗin ji labarin ma ba daɗin ji gare a ce wai mutum shi za a yi wa wannan kuma wallahi duk wanda ya mutu a bisa mugun ɗabi'a halin da zai samu kan a cikin ke sa mu kokari mu kyautata wa kanmu mu. to abin tambaya nan waɗannan ƙawayen nan na wannan mamacin da suka yi ta ziga shi ya ta saba wa Allah kai ta jin kunyansu ta ƙi yi wa Allah biyayya saboda su kasu zarge ta ko yau da take shan wannan azaban waye zai zai ya ta shan azaba ba kuma ba ma wanda zai zo ma wajen sun rabu da kai kenan ko suna ki ba za su kai ko addu'a wasu ma ba za su miki ba addu'an Allah ya sauƙaƙa miki azabar kabari ma wasu ba za su yi ba sai dai an tuna ki ai shewa ai tafi a ce shegiya wance ina ma da tana nan da ita ce kwallon shegiya yau to kina nan kuma ana kwallon shegiya da ke a cikin kasar to kowa ya duba wane ne zai zaɓa a matsayin kawa wallahi idan ba wanda zai tsina na maka aikin alheri ba ne ki rabu da ita ba ruwanki da ita tun a nan duniya domin a lahira ba za ta tsina kai tun a cikin kabari ba za ta tsina muku komai ba to kun ji wannan shine gargaɗin da ake mana da haka mu yi ƙoƙari mu zamo daga cikin waɗanda za su kaunaci Allah Allah ya kaunace su kada mu shiga cikin waɗanda Allah zai ce yana cin su saboda kiyayyen Allah ba abu ne mai daɗi ba kun dai ji wannan samfoti kenan ba idan da za ku ji labarin sauran bayanan to wata wallahi za ta gwammace wato tun farko ma bata taɓa saban Allah ba dan annabi ya ba da labarin abun ba da ji wannan tun a kabari kenan fa to ina kuma aka ce yau an tashi kiyama ranar da za a zo da wutan jahannama gaban mutane Allah ka yi mana sauki to kun ji wannan hadisi kenan da aka kowa sai ya zaɓi me yake son ya zama da malam shi kanshi da ya zo wannan gabar sai ce bari ya ɗan yi mana wasu bayanai na kyawawan halaye wanda su ne halayen waɗanda suke ƙaunan Allah ahbabur rahman su wanene ne Allah ke ƙauna sai ce ahil habib ahil habib ya kai dan uwana abun kauna idza aratta an takuna min ahlil mahabba in kana son ka zamo daga cikin masu kaunan Allah da Allah ke kaunan su fa kullum min ha'ula'i alladhina zakara Allahu azza wa jalla fi kitabihi annahum yuhibbuhum ga waɗanda Allah ya lissafa da kanshi a cikin alkur'ani Allah ya ce ina kaunan su na ɗaya al-muhsinun masu kyautata aiki a cikin alkur'ani Allah ya ce yana kaunan kamar a ina yake kala ta'ala Allah ya ce wa ahsinu jama'a ku rinka kyautata alaka tsakaninku da ƴan uwanku ku rinka kyautata alaka tsakaninku da mahalicinku idan ka zamo mai kyautata aiki to me Allah zai maka inna Allah yuhibbul muhsinin Allah yana kaunan masu kyautata aiki to kuma mun ji menene ka'idan kyautata aiki shine duk abin da za ka yi na ibada ko kai irin na manzon Allah idan za ka yi sallah kai sallah akan lokaci kuma mai kyau kada kai wa Allah sallah Allah Allah assalamu alaikum ba dai ka ce yi sallah ba to na yi wallahi irin wannan sallah Allah baya so ka yi mai kyau domin Allah ya kaunace ka in kana yin sallah ka yi shi cikin natsuwa idan za ka yi magana da iyayenka kai musu cikin girmamawa idan iyayenka suka umarce ka kai musu da'a idan kana da labarin wani ba shi da lafiya ka ziyarce shi ka rinka yin salatin manzon Allah ka rinka yin tasbihi ka daina ƙarya to idan ka zan mai kyautatawa ko to automatically Allah zai kaunace ka Allah ka sanya mu daga cikin masu kyautatawa na biyu at-tawwabun mu zamo masu tuba daga laifukanmu yanzu kowa zai iya tuna wani abu da ya yi mara kyau ko to mu tuba amfanin dama tunatarwar kenan ka ji ka taɓa yin abu kaza a lokaci kaza da ba daidai ba sai ka ce ya Allah ka yafe min Allah in ka kama ni da wannan laifin ba zan ji da daɗi ba kuma daga yau ba zan sake ba shine wa shurutu tauba annadamu ala ma fa wa niyya Allah ya huda ila dhanbi fi ma baqiya alaihi min umuri da haka kace Allah na tuba ka yawaita tuba kullum gari na wayewa ka tuba wa Allah saboda kowa ya san ɗan adam mai saƙo ne haka ne ko ba haka bane kullum a cikin sako muke to mu yawaita tuba tuban mu ya fi saban da muke yi wa Allah ku dubi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a manzon Allah yana sako in ma yayi me aka yi mishi an mishi gafara inna fatana laka fathan mubin liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara aka ce wa manzon Allah laifin da kai a baya Allah ya riga ya yaki. kai in ma kana shirin yi nan gaba kai ba komai an yafe maka amma annabi bai saba wa Allah ba so duk da wannan gafaran da Allah ya yi wa manzon Allah ko manzon Allah ya ce kullum in gari ya waye sai ya roki Allah ya yafe mishi sai ya tuba zuwa ga Allah sau ɗari kullum sau ɗari annabi yake yi mu nawa muke yi mu da muke kwana cikin sabo mu tashi cikin sabo da aka mu yawaita tuba shi yasa daga cikin askaru sabahi wal masa akwai astaghfirullah wa atubu ilai so nawa kike yi a kullum yi da safiya shi da maraice an gano wannan da kyau ko Allah ka gafarta mana to idan mutum na yawan tuba to Allah zai kaunace shi ka sirrin kenan kuma duk sanda kake da yawan cewa Allah na tuba irin wani ɗabi'a da mata kuke da shi din nan cewa to Allah na tuba da amma ka tuba kuma ka kai zunubin shine matsalar wata za ta ce Allah na tuba kuma sai kai gulman a to baki tuba wace nan ai shi shine ka daina saban Allah an gano wannan da kyau ko Allah ka gafarta mana a cikin alkur'ani Allah yake cewa inna Allah yuhibbu man at-tawwabin Allah na kaunan masu tuba da haka wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun na uku al mutafahhirun mata da suke kula da tsarki da mazan su. Allah na su. da haka mutane a daina wasa da sakaci da tsarki jama'a ina fata an gane tsarki na daga cikin abin da yake sa Allah ke ƙaunan mutum da haka kake zama ƙazaniya karki zama mai dauda ana gane wannan da kyau ko karki zama wato wacce da an zo kusa da ita za a ji wari ta tare da ita Allah na son tsafta kuma yana son masu tsafta inna Allah ta'ala jamilun yuhibbul jamal to idan mutum yana da kula da tsafta da ɗaki da jiki da sutura da muhalli ko ina kina da tsaf tsaf to kina daga cikin waɗanda Allah ke kauna da aka mata a daina kazanta an fahimta da kyau ko yawwa tsafta na daga cikin abin da Allah ke so shi sa Allah madaukakin sarki ke cewa inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbu almutatahhirin Allah na son mata masu tuba da mazansu kuma yana son mata masu tsarki da mazansu duka Allah na son su gane wannan da ke ko da aka koda an je kama ruwa to a yi tsarki da kyau in an je ba haya a yi tsarki da kyau wata ba za ta yi tsarki da kyau ba wata ma za ta je ta fi tsarin ba ma za ta yi tsarkin ba to duk wannan ba daidai ba ne kuma a koya wa yara tun suna ƙanana amma wata ita za ta sa yaranta ba ka su rinka yin tsarki da ta ɗibo buta za ta zai je rana je buta yake abin da za ki tashi sai ta koya mata rashin yin tsarki Allah ya kyauta sannan sifa ta gaba Allah madaukakin sarki yana kaunan almuttaqun waɗanda suke kiyaye dokan Allah shine ma'anar muttaqun abin da Allah yake so suna yi gwargwadon hali abin Allah baya so suna kokarin nisantan shi gwargwadon halin su mutum tara yake bai fita goma ba amma kuma suna iya kokarin su to abin da Allah yake so kenan yi iya abinda da zaka yi Allah sai ya cika maka sauran an gane wannan da ke ko fattaqullaha mastata'tum qala ta'ala Allah yana cewa bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin yadda al'amarin yake shine duk wanda ya kula da alkawarin Allah ba ta saba alkawari kuma kina kiyaye dokokin Allah to ki sani cewa Allah na kaunan masu taka tsantsan da tsantseni da kuma kiyaye dokokinsa na biyar as Allah na kaunan masu haƙuri shin kina cikin masu haƙuri ko ko an san ki cewa ba ki da haƙuri ke ma kina wa kanki kirari ni ba ba ni da haƙuri kamar tusa in dai na sai na fita a'a ki zama mai haƙuri ina fata an gani qala ta'ala Allah yana cewa wa ma ba'u wa mastakanu wallahu yuhibbu sabirin da Allah yake sifanta bayan sa nagari a cikin suratu ali imran yace basu gaza ba basu ainihin wato yi ƙasa a gwiwa ba Allah yana kaunan masu haƙuri da haka ki zama da sifan haƙuri kuma har a rinka sifan ta cewa kai wanda ce gaskiya tana da haƙuri to Allah na kaunan masu haƙuri sannan na gaba almutawakkilun masu dogaro ga Allah komai ya faru da su sai su mai da al'amarin su ga Allah an gano wannan da kyau ko ba sa tunanin wani zai ɗau musu fansa ko wani zai ainihin wato kawo musu ɗauki Aa komai nasu da Allah suke dogaro. Kala ta'ala Allah yana cewa فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين kaji duk waɗannan abubuwan za ka ji Allah na cewa yana ƙaunar masu irin sifan ko to abin da ake cewa shine ki zamo daga cikin masu irin sifan Allah na ƙaunar masu dogaro da shi da abin da ya same su a rayuwa sai su mai da al'amarin su ga Allah sannan na bakwai al-muqsitun Allah na ƙaunar masu adalci wanda suna duban abu a fuskan da ya dace su ajiye shi a mazaunin shi a cikin alkur'ani Allah ya ce fahkum bainahum bil qist in za ka yi hukunci ko da tsakanin ƴaƴanki ne yi adalci tsakanin su kada kawai ki ce ai dama saboda an san wanke ta cika rigima to duk abin da ya faru ita ce mara gaskiya a'a ba ki adalci ba ki tsaya ki bincika to abu kaza da ya faru ne aka yi sai ka ce na ɗibo ruwa ne ke wanke ta zubar mutum ta to ke da ta zubar ke ta kiye da laifi yau da wanke ita ta saba yin laifi amma yau ke ce da laifi sai ki adalci a tsakanin su amma wasu iyayen saboda rashin adalci har wani ɗan ya riga ya haƙura cewa shi fa kam iyayen shi ba za su taɓa mishi adalci ba duk abin da ya faru shi za a zarga to ba daidai ba ne rashin adalci yana da gaske abin da yake sa Allah ya ƙi mutum da haka Allah yake cewa fahkum bainahum bil qist kai hukunci tsakanin bayan Allah da adalci inna Allah yuhibbu al muqsitin Allah yana kaunar masu adalci sannan na takwas din su al mukhlisuna fil jihad waɗanda suke da ikhlasi a cikin jihadi in za su kashe dukiya za su yi dan Allah in za su ainihin wato yi nasiha za su yi dan Allah in za su ainihin gudunmuwa na wani harkar addini domin Allah za su yi qala ta'ala Allah maɗaukacin sarki yana cewa inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa Allah yana ƙaunan waɗanda suke jihadi wajen ɗaukaka addinin sa fi sahu in suna yi ka'annahum bunyanun marsusun kai ka ce gini ne su waɗanda sashi ke karfafan sashi a ɗamfare to kaji da Allah yake inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi Allah na son masu jihadi wajen ɗaukaka kalmarsa da haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu daga cikin waɗanda yake kauna daba na ƙarshe wanda za mu yi wato tattauna a yau wanda daga wannan gaban to sai mu cika shi da addu'a in Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu shiga fuska ta biyu ta yi wato muhamarar mu Shi ne bayan mun ji sifofin waɗanda suke ƙaunan Allah Allah ke ƙaunansu to yana da kyau kuma mu ji su wane ne waɗanda Allah baya ƙaunansu Allah na ƙin su saboda ne saboda kada mu zamo daga cikin su alimtu sharra la li sharri walakin li tawaqqihi ana sanin abu mara kyau ne saboda mutum ya guje shi ko ba wai saboda mutum ya aikata shi ba to akwai wasu mutane waɗanda makiya Allah ne su to shi ma Allah yana kin su malam yake a da'ur rahman su wane ne makiya Allah wa iyyaka akhi habib an takuna min ha'ula'i alladhina zakara Allah fi kitabihi annahu la yuhibbuhum malam yace kai kokari ka nisanci waɗansu mutane su kuma da Allah ya nuna cewa baya kaunan su ga sunan su ma kaman sifofi ne guda tara na ɗaya waɗanda Allah yake kin su da baya kaunan su alkafirun kafirai dama dole su ne akan gaba ko yawa duk wanda ya kafirce wa Allah to inna Allah la yuhibbul kafirin Allah baya kaunan kafirai kaji abinda Allah yake faɗi a wurare daban-daban a cikin Alkur'ani Allah yake fa in tawallau duk wanda ya jiya baya daga dokan Allah daga umarnin Allah fa inna Allah la yuhibbul kafirin Allah baya kaunan masu masu taurin kai saboda kalmar alkufuru shine ka yi wa Allah taurin kai akan abin da Allah ya saka Allah ya kiyaye a wani wajen Allah ya ce yamhaqullahu riba wa yarbi sadaqat Allah na ƙona albarkan da ke cikin riba amma in sadaka ne Allah na haɓaka shi wallahu la yuhibbu kulla kaffarin afini Allah baya son duk wanda yake kangare ma dokan shi ne saba mashi a wani wajen Allah yake inna Allah yajafi wa anil ladina amanu Allah ne yake ba da kariya ga masu imani inna Allah la yuhibbu kulla khawwani kafur Allah baya kaunan duk wanda yake da ƙetare iyaka yake kasancewa Allah na biyu daga cikin waɗanda Allah baya kauna al-mu'tadun masu ta'addanci duk ɗan ta'adda Allah baya kaunan shi wanda zai je ya samu mutane ya karkashe su kawai da bindiga saboda ya sha kwaya ko ya je ya tara hanyar mutane ya sace jama'a wai shi dan kidnapa ko ya je ya rinka ta'addanci yana kai rahoton waɗanda 'yan ta'adda za su zo su sace da sunan shine informer duk wannan ta'addanci ne Allah baya son 'yan ta'adda da haka ka gama ta'addanci ka mutu ka je ka haɗu da Allah irin su ne waɗanda za su wancan irin mummunan makoma Allah ka tsare ni da haka duk wanda ya san ya taɓa yin ta'addanci ya tuba wanda yake kan ta'addanci a yanzu ɗin nan ya tuba ya bari wanda yake shirin yi nan gaba to kada yi ina fatan jama'a an gane qala ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu kaji koda laifi mutum yi maka idan za ka rama laifin kada ka wuce iyaka mutum ya maka laifi ɗaya sai kuma kai ramuwa biyu kai ta'addanci ina fatan jama'a an gane da haka Allah madaukakin sarki keke ku yaƙi waɗanda suke yaƙan ku akan addinin Allah amma ko da kun zo yaƙin su kada ku wuce iyaka da iri kun ga wannan adalci da musulunci kenan wai fa waɗannan makiyan ku ne amma Allah yake kar ku yi musu ta'addanci idan sun yi muku mari ɗaya in ba za ku haƙura ba to kuma ku yi guda ɗaya amma kada ku yi mari biyar a madadin ɗaya kun yi ta'addanci haka ne goma haka bane mutum ya yaga muke riga guda ɗaya sai kuma ki yaga mata guda takwas akwai ta'addanci ana fahimta ko yawwa Allah yake inna Allah la al mu'tadin Allah baya son masu ketar iyaka masu wuce makaɗi da rawa masu wuce gona da iri ina fata an gane wa qala ta'ala a wani da Allah yake ud'u rabbakum tadarruan wa khufya idan za ku yi addu'a ku yi addu'a kuna masu kankan da kanku a gaban Allah ku kaskantar da kanku ku nuna ku ba kowa bane sannan wa ya ku rinka yi a sirrance a koye tsakaninku da Allah ya Allah ce innahu yi ƙibbul mu'tadin Allah baya son masu ta'addanci kun ji hatta a wajen addu'a Allah zai san ta'addanci me ta'addanci a wajen addu'a shine ka zo ka ce ya Allah wanda ka je ga ta kusa yin aure ni kuma ban samu mijin aure ba ya Allah kasa bari a auren nan wannan ai ta'addanci ne jama'a ko ma haka ba jama'a yawwa ko kuma ya Allah ka ga wanke ka kusa gama karatunta Allah kada ka saka shi jarabawa a wannan ta'addanci ne ko kuma ya Allah ka ga wanke wallahi tana zaune lafiya da mijinta Allah ka sa shi rikici wallahi duk wannan ta'addanci ne sai ya Allah ka sa wani ya saki wanke duk wannan ta'addanci ba kyau akwai masu yi ba su sani ba Allah kyauta na uku waɗanda Allah baya kauna al-mufsidun mabarnata masu fasadi qala ta'ala Allah yana cewa wala yas'auna fil ardi fasada kada ku cika doron ƙasa da barna da haka waɗanda in an je biki su je su ta dije barna kuke yi Allah baya son mabarnata ina fata an gane da haka ku daina Allah ya ce ku daina barna a doron kasa wallahu la yuhibbul mufsidin Allah baya kaunan masu yin barna a doron kasa haka ne sata dukiyan jama'a barna ne wanda za a je gidan biki ta sace jakunkunan jama'a barna ne ko ba barna bane to ba kyau wanda za ta je ta sace takalman mutane wallahi duk barna ne Allah baya kaunan mabarnata wa qala ta'ala a wani wajen Allah yake wala tabditil ardi fasada kada ka rinka bin diddigi kana neman inda za ka yi fasadi a doron kasa mata aure da za ta je tana zina barna take ko ba zina ba budurwa da za ta je tana zina barna take ko ba barna ba to Allah baya son masu barna wata za ta je ta zubda ciki barna ne ko ba barna ba Allah baya son mabarnata jama'a ana fahimta ko wanda za ta rinka kai mata gidan boka cewa ga wata ma ta zama kwastoma a yi mata aiki mai kyau barna ne ko ba barna ba wallahi duka a daina wanda kuma ya san yana yi ya tuba ya daina wanda ya yi a baya ya tuba ya nemi gafaran Allah Allah ka gafarta mana a wani wajen Allah madaukakin sarki yake baya kaunan azzalimai kuna jin wanda ba a kauna ko to abin da yasa muke lissafa su kacci zamo cikin su ne fa Allah ka kare mu Allah baya san azzalimai kowa ya san zalunci ba kyau shi yasa Allah ya haramta wa kanshi zalunci Allah ya ce inni haramtu zulma ala nafsi ni kaina da nake Allah mahalici na haramta wa kaina zalunci da haka waje altuhu bainakum muharrama kuma ya ku ya ku kada wanda ya zalunci wani fala tazalimu ko fala tazalimu kada ku zalunci ku. to gashi Allah yana cewa faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah wanda aka yi mishi laifi ya ahuwa ya kuma yi ƙoƙarin gyara alaƙa tsakanin shi da wanda ya mishi ba daidai ba din to zai samu lada a wajen Allah amma kuma wanda ya zalunci innahu la yuhibbu zalimin Allah baya kaunan azzalimai al-mukhtaluna al-mutakabbirun sai masu girman kai da jiji da kai ni wance ni za a yi wa kaza cewa ke kazamiya da bincikin bincika shi ne a ciki za ka mutane su daina nuna jiji da kai an fahimta ko Allah madaukakin sarki baya son masu girman kai la ya yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibri wallahi in kina da girman kai ko da daidai da kwayar zarra ne ba shi ba shiga aljanna da haka kowa ya ji cewa shi bawa ne shi daga cikin bayan Allah kai ba kowa ba ne kai ina fata an gane Allah madaukakin sarki yana cewa qala ta'ala inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakura Allah baya son wanda yake daga wa mutane fada yana alfahari ina fata an gane da haka in kin san kina alfahari ki daina ki tuba in kin san kina daga wa wasu fada ki daina ki ba. a wani wajen Allah yake cewa wala tamshi fil ardi maraha kar ki rinka tafiya kina takama kina cewa sai mu wallahi ko asuwa ba ka wasu suke yi ba to Allah madaukakin sarki ce in kina tafiya ki tafiya kaman baiwa Allah kake rinka tafiya na takama an gane wannan da kyau ko saboda kin sa kaya masu tsada kin sa wani sabon yayi na leshi ko wani sabon takalmi ko kin yi wani gwagwaro ne kallon gabas maso kudu ko to Allah baya son masu takama inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura Allah baya son mai ji da kansa mai takama a doron kasa kun taba jin labarin wani wanda yawa Allah takama Allah ya hallaka shi wani mutumi ne ya fito wata rana daga gidan shi yana tafiya yana yi wa kallo yana yi wa kowa kallon ɗaiɗai. duk wanda ya gani kawai sai harare shi kana ganin aina ni na kowa ne ya rinka ɗaga kafaɗa Allah ya ce to ƙaryan ɗagawa kake in ka isa ka ɗaga kafaɗan ka kai tsawon falwayan ku daga nan sai rena ɗaga kafaɗa sai kuma ya rinka buɗewa haka yana haka yana nuna shi mai nauyi ne shi ya Allah ya ce ƙaryan buɗewa kake in ka isa kai mai nauyi ne idan ka taka ƙasa ƙasa ya birni a ga ka lume shi daga nan sai gani shi ba kowai ba ne to da Allah maɗaukacin sarki ya ga irin hali shi sai Allah ya ce wa ƙaza ta tsage kawai sai kasa ta haɗe shi manzon Allah ya ce yana nan har yau yana fagamiya na faɗawa cikin ƙasa har yanzu bai kai ƙarƙashin ƙasa ba tun da Allah ya ce ƙasa ya haɗe shi shine zaka ji yara na cewa wai in kana son ka ji ƙaran tafiyar shi ƙasa ka toshe ka haka za ka rinka jin wani zuwaito tafiyar shi ƙasa ne yi wasan da suka samu hadisin nan ba Allah ya kyauta sai na gaba daga cikin waɗanda Allah baya kauna alha'inuna maha'inta masu ha'inci kuma an gane wannan da kyau ko ha'inci a wajen sana'a kina siyar da kaza sai ki haɗa mai kyau da mara kyau kuma ki siyarwa mutane da sunan mai kyau ko masu ha'inci a wajen ha'u wajen awo wailun lil na ko alladina idza kalu ala nasi wa idza A aw wazanuhum yusirun sun sun je aunowa suna da ma'auni mai kyau da za a auna musu da shi amma su za su auna mutane sai su ɗauko ƙaramin ma'auni ko wanda aka bubbuge ƙarƙashin shi yadda zai rage kwaliti ko da kwantiti to duk waɗannan ha'inci ne haka masu ce da yaji idan suka auna sun dai ga mita ɗaya gobe to da an lankwasa ɗin nan sai a lankwasa da mita sai a rage a ciki to waɗannan Allah ya ce ala ya zunnu ulaika annahum mab'utun wai waɗannan mutanen ba san za a tayar da su ne ranar lahira bi yawmin azim Allah ka gafarta mana idan ke tela ce ki daina yi wa masu waɗanda ke wa tela ha'inci sun kawo yadi biyar ki rage musu ragi sai ki ce wallahi ba ba tishe ba tishe bayan ki yi tishe din kayan su an gano wannan da kyau ko Allah ya kyauta eh ita ma za ta hada wa ƴaƴan ta tishe ko wuta za ki dinka musu wallahi wuta Allah baya son maha'inta sai kuma wani ha'inci wanda shi ma wannan sana'an mata ne ko mata ha'inkin mazaje wajen kuɗin yawa a shekun sani ya <laughs> fi eh, ma ba kyau ina ba ta gani eh ta rage kuɗin ke bane ana yin adashi ya a wa wallahi abubuwa ne sun yi tsada ƙarya san zamanin tunubu <laughs> kuma su muke ƙarya Allah san shi kuma ba Allah sai ya ɗauko ya ƙara ashe ki san shi ake yi wallahi ki je kin biya Allah ba ya mata masu ha'inci ko ku ji abin da Allah yake Allah yake fanji ilaihim ala sawa duk wanda zaka baiwa abu to ka auna mashi daidai da kowa yadda zaka yi wa wani in zaka ce da mai abu haka zaka yi ma wani ma saboda ne inna Allah la yuhibbul kha'inin Allah baya kaunan masu ha'inci wa qala ta'ala wani wajen Allah yake wala tujadil an alladhina yahtanuna anfusahum kada ka yi jayayya akan waɗanda suke ha'intan kansu inna Allah la yuhibbu man kana khawwanan atima Allah zai san me yawan ha'inci mai saba wa Allah sai na bakwai almujahiruna bisu'i jama'a kowa ya saurari wannan Allah baya kaunan waɗanda suna saba ma Allah kuma ba sa jin kunyan kowa a bainan jama'a ma za su saba wa Allah irin abinda da 'yan TikTok ke yi ko aka ce musu ko abin nan da suke yi jama'a bayyana sako ne ko ba bayyana sako ba mace za ta fito ta bayyana tsaraici za ta fito ta yi batsa za ta fito ta yi rashin kirki da rashin kunya kuma ta watsa duniya wallahi ya fi sauki fa mutum ya yi laifi a cikin gidansu a bainar 'yan gidansu zunubin ya fi sauki fiye da wadda za ta yi a kan social media saboda social media din nan ba iyaka duk duniya ne kira a iya gani shi to amma yau 'yan mata nawa ne suka fi tsari sakamakon wannan social media tana cikin uwar ɗakan gidansu ba amma da nan za ta rinka aika sako da haka kowa za ta ganta za ta yi fitsara kowa za ta ganta za ta yi baɗala kowa za ta ganta za ta yi zage-zage kun tuna zage-zage na daga cikin abin da ya sa annabi ya ce mafi yawancin mata yan wuta ne amma za ta fito ta ci mutuncin kowa saboda ta yi jima da wata kawarta za ta fito ta yi mata tonan filili abubuwan da ba a san a faɗa saboda mutunci da kunya ita za ta fito tana faɗi tana cewa ita ba ruwanta a kyale ta kawai ba wanda ya isa da ita to Allah ya isa da ke kuma wa duk mun muke Allah ya isa ina fatan jama'a an gani da haka Allah bai san me sako kuma bayan sabon kuma ya rinka tinkaho yana kuma nuna saman da yake yi Allah ka kiyaye qala ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa la yuhibbu Allahu al-jahr bi min al-qawl Allah baya son mai bayyana muguwan magana za yi magana mara kyau kuma ka faɗi a bayyane Allah baya so illa man zulima idan ka ga mutum ya faɗi wani mugun aiki ko sai dai in shi aka zalunta ya kai ƙara ka san wani laifin aka yi maka in ba dan kai ƙara ba bai kamata ma ka faɗa ba ina fata an gane Allah ya ce amma wanda aka cuce shi yake nema a kwato mai haƙƙin shi to shi ya biya ya kai tsara da alƙali da yin laifi ba na kusa da ƙarshe shine al-musrifun waɗanda suke israfi kun san abin da ake cewa israfi abu ne wanda za ka yi amfani da shi amma kuma sai ka wuce iya ka. mutum ne zai yi wanka bokiti ɗaya ya ishe shi amma sai ya zubar da bokiti uku a ban daki wannan israfi ne ko ba israfi ba israfi ne saboda wani na na ruwan sha ma yake nema bai samu ba ku duba musamman mu irin yadda a nan zaria ya zama tambarin mu wahalar ruwa haka ne ko ba haka bane to mutum sai ya tabarna barna to wani barnan abinci ne wata yin ta tashi girka abinci gwangwani uku ya isa ka a gida amma sai ka dafa tiya ɗaya duk ta kona rabin tukunyar sai ta je ta zubar a bola saboda dai kawai tsaban ita mabarnaci ya ke ta to Allah baya son masu barna an fahimta ko Allah ka tsare mu daga yin barna Allah madaukakin sarki na cewa wa kulu washrabu wala tusrifu kun gani ko kowa ya ci halal kowa ya sha halal amma in kuka tashi ci kuka tashi sha kada ku yi na barna a ciki ba ka hatta yara jama'a yawo karami ke kin san abin da yake bukata na abinci daidai gwargwado ne amma sai ki cika mishi kwanan sha da ka sai zai ta yaba wa fuskan shi abincin ba haka bane a bar mishi abincin ya ci ya ci har ya rinka kashi a wajen Allah akwai masu yin wannan ba daidai bane duk ku gyara akwai wata matan da ita laifin da kawai take wa mijinta kenan miji ya ce na yi da ita na yi nitsar nan da take yi ne ba ba na so amma ta ki bari ya yanzu ke kila daga wannan wazin za ta bari ko yawwa bayanan ta ce na'am sai alfarihuna bil ma'asi sai na ƙarshe wacce take murna kuma tana saba wa Allah wato ita a cikin saban Allah kuma tana jin daɗi to wannan ma Allah baya kaunanta qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce in qala lahu qawmuhu la tafra wato mutum ne yana barna ana mushi wa'azi ana cewa abin nan da kake yi ba kyau fa tana ta tashewa tana abarni za mu yi eh ko ba kyau sai mun yi to kaga wannan murna ne akan sabon Allah inna Allah la yuhibbul farihin Allah baya kaunan masu ainihin wato murna ko suna farin ciki ko suna jin daɗi a halin kuma suna saɓon Allah ɗan uwa masu albarka wannan shi ne inda za mu tsaya insha Allah da wannan an yi wato a gaba muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya amfanar da mu abubuwan da muka ji Allah ya ba mu ikon gyara abubuwan da muke yi na ba daidai ma. Allah ya sanya mu daga cikin bayi da yake kauna suke kaunan shi Allah ya cire mu daga cikin bayin da suke aikata aikin da Allah zai ƙi su ya fushi da su mune wa kuwa fatan alkhairi insha Allah sai Allah ya kai mu mako na gaba da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum ah, a saurara a saurara a saurara